This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. suna na Sarrafi Hashim Gumel tare da da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kamo ko wannan shirin a yau ranar Talata 22 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Hafiz ba makanan labarai. To Sarfilu, wakilin Amurka na musamman ya isa birnin Beirut don tattaunawa da jami'an kasar Labanin. Shugaban kasar kamar ya koma gida bayan shafa sama da wata guda ba a gan shi ba. amurka za ta samo wa ukraine abin da take bukata domin ci gaba da yaki da rasha to kanin labaran duniyan kenan cikin shirin za a yi cewa shugaban kasar kamar ya daɗe wanda ya daɗe baya kasar ya koma kasarsa lamarin da ya samu goya bayan sa ke murna muna da shi kuma kowa kowa da kuka gani da yi ya ga dawowar shi Idan muka tsallaka makwabciyar Najeriya kuwa ana zargin wasu 'yan kungiyoyin asiri da afka wasu ƙauyuka tare da kashe mutane da dama a jihar Anambra. Sincerely we are not happy and we are tired of all this killing of people. They are human beings so. The on no government on no government in Anambra state. sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton nan kamar kowace safiyar talata muna ɗauke da shirin tsaka mai wuya wanda a yau zai fara kawo muku muhawara kan rugumutsin siyasar amurka da ke karatowa wanda aliyu mustapha sokoto shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum wakilin amurka na musamman amos hockstein ya isa birnin Beirut a ranar Litinin don tattauna da nufin samar da mafita kan rikicin da ke kan iyakar Isra'ila da Labanin wani bangare na yunkurin diflomasiya wanda kuma ya kai sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zuwa yankin domin neman tsagaita wuta a zirin Gaza. Hoxton ya shaidawa manema labarai yayin wata ganawa mai ma'ana tare da Nabi Berry kakakin Majalisar Dokokin Labanin. kuma a lokacin da yake labanin zai tattauna da mambobin gwamnati da sojoji da duk wani wanda ke son yin aiki a kan sanya kasar kan sabon tsari na karfi tsaro kwanciyar hankali da kuma wadatar tattalin arziki wakilin amurka na musamman ya kuma yi tsokaci kan kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mai lamba ɗaya bakwai sifili ɗaya wanda aka amince da shi a ƙarshen yakin da ya wuce tsakanin isra'ila da hezbollah a 2006 wanda ya hada da kira ga hezbollah ta janye mayakanta da ke arewacin kogin litani na ƙasar labanin sannan isra'ila ta janye sojojinta daga labanin shugaban ƙasar kamar ya koma gida a ranar litinin bayan shafe sama da wata guda ba a gan shi ba lamarin da ya haifar da jita-jita da hasashe game da lafiyar ɗan siyasa mai shekaru 91 da haihuwa a duniya. Jita-jita game da rashin lafiyar Paul Biya da hasashen cewa ya mutu ta bazu sosai a lokacin da baya nan, inda har gwamnati ta fitar da sanarwar cewa yana cikin ƙoshin lafiya kafin ta dakatar da duk wata tattaunawa da jama'a ke yi kan batun. Biya ya isa gida a wani jirgin haya da yammacin ranar Litinin daga Geneva a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na yawunde. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa a yayin wata ziyara da ya kai zuwa birnin Kib a ranar Litinin cewa Amurka za ta samo wa Ukraine abin da take bukata domin ci gaba da yaki da Rasha na tsawon watanni 32, amma bai bayyana wata alama cewa Amurka za ta amince da muradin Ukraine na shiga cikin ƙungiyar tsaro ta NATO nan take ba. ko kuma ba da dama ga sojojin kiev su kai hari da makami mai linzami a cikin rasha amurka za ta sauke nauyin da ya rataya a wuyanta na kungiyar tsaro ta neto amurka za ta kare duk wani yanki na neto sannan amurka za ta ba wa ukraine abin da take bukata don kare tsaron kasarta Austin ya kara da cewa akwai buƙatar ƙasashe da ke ƙawance ƙarƙashin ƙungiyar ta NATO su haɗa kai su fatattaki Rasha yana mai cewa makomar Turai na fuskantar barazana. To in an jima kaɗan hafi zai sake dama da labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan, kamar yadda aka ji a labaran duniyan, a jiya litinin shugaban ƙasar kamar Paul Biya ya koma Yawunde bayan kwashe watanni bakwai baya ƙasar. lamarin da ya haifar da rudani har ma da zargin ya mutu ko ba shi da koshin lafiya. Wakilin murya Amurka a Yawunde, Muhammad Bashir Radan, ya duba mana yadda magoya bayan shugaban suka tarbe shi. Da misalin karfe biyar da rabi na yamma, jirgin da ke dauke da shugaban kasa Folbiya da iyalinsa ya sauka a babban tashar jirgin sama na Simalin a Yawunde. Inda magatakardan fatar shugaban kasa Ferdinand Gongo da sauran 'yan gwamnati da manyan 'yan majalisa suka yi masa maraba. mabiya bayan fulbiya ƙarƙashin jam'iyya mai mulki rdpc sun taru kwansu da kwarkwatansu a duk titinar yawunde don murnar dawowan wanda a makonni da suka gabata aka sanar da mutuwarsa a wasu kafafen yada labaru a zo aini a ke yin da ta da excellence paul muna muna muna muna muna da dawowar shi ya wuce mu kai shi an a nos da kuma kowa kowa da kuka gani da mu kai yi ya ga dawowar shi muna kwana muna kuma roƙon allah ya zaba mana mafiya duk population kamaru gaba ɗaya duka militan ndpc da duk ainihin kamaru gaba ɗaya kowa na munna aini dawowar mai kasan mu. Rage mai gidanmu ne yau zai dawo. An ce mana ya mutu amma mu ba faɗa mana ya mutu. Jiya aka kira mu aka ce mana mai gida zai dawo. Ga mu kuma Allah ya kawo mu muna nan. Wato ba ma mutu a ke tsoro shekaru ne masa yawa ko tsufa ma babban cuta ne. To gara cuta ma gara mutuwa ma da cuta. Bai mutu ba yana da rai. Mutuwa kuma na wuyan kowa. Wanda don ba dama a ce mai kasa ya mutu ba za ya fada ba ali bongo ya mutu kan gabo ne ma su ci turawa ne suka fara fada ya mutu to da wannan ya mutu ma da an fito an fada mana ya mutu ni dai sunana muhammadu aminu eh konsila a ah, karamin hukuma na da ta biyu babban konsila a mairie de la ville shine da babban hukuma na departement funzi kuma ni nake jagoranta wannan kungiya mai suna collective tous derrière son excellence olbia wato wato duk wato duke nan a bayan shugaban kasa bolivia abin da na faɗi game da masu tukumar mai kasa wai cewa ko ya rasu ko bai da rashin lafiya wannan ya daɗa nunawa makaryata ne duk wanda suke cewa wai su yan adawa ne a kamarun nan duk ƙarya ne farci ɗaya ne kawai farcin da Paul mai shekara da biyu a duniya yana rike da gadagar mulki yau shekara biyu kenan kuma bai cire tsammanin tsayawa a takarar shugaban kasa shekara mai zuwa ba. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga yawun Yawunde a kasar Kamaru. To a gaida Muhammad Bashir Laden sai a mana afuwa wato Paul ya kwashe tsawon makonni bakwai baya a kasar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz ya da kashi na biyu na labaran duniya. Gwamnatin Pakistan ta yi wa kundin tsarin mulkin kasar kwaskwarima a ranar Litinin, inda ta baiwa majalisa damar zabar babban alkalin kotun kolin kasar. Matakin da jami'in adawa da masu suka da ke zaman kansu suka kwatanta a matsayin karantse kan 'yancin bangaren shari'a ya zuwa yanzu. alkalin da ke matsayi na biyu mafi girma zai fara aiki kai tsaye a matsayin babban alkalin kasar lokacin da babban alkalin ya ritaya yana da shekaru 65 kwaskwariman na zuwa ne kwanaki kaɗan kafin babban alkalin pakistan kazi faiz isa ya yi ritaya a ranar 25 ga watan oktoba da ƙarshe 'yan sanda a ƙasar haiti sun yi aron gama da wasu 'yan bindiga da ke ƙoƙarin karɓe ɗaya daga cikin unguwannin da ba sa ƙarƙashin ikon 'yan daba a port au prince babban birnin ƙasar rundunar 'yan sandan haiti ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fita a ranar lahadi cewa jami'an su sun kwace iko da yankuna da dama a solino yayin da suke ci gaba da neman mambobin ɓata garin solino na fuskantar har-hare tun ranar alhamis da ta wuce a cikin wani faifan bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta an ga mambobin kungiyoyin 'yan dabar dauke da makamai masu sarrafa kansu suna shewa yayin da suke ikirarin iko da wasu sassa na solino sun kuma yi gargadin cewa duk waɗanda ba sa cikin haɗakar ƙungiyoyin ɓata garin da aka fi sani da bisam za a kona su har sai sun zama toka. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rundunar tsaron 'yan sanda ta jihar Anambra da ke kudancin Najeriya ta yi ƙarin bayani kan yadda wasu 'yan bindiga da ake zargin 'yan ƙungiyoyin asiri ne suka afka wasu ƙauyuka a jihar, tare da hallaka mutane da dama. wakilinmu na yankin Naja Delta lami Abakar Sokoto ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗo mana. Wasu 'yan bindiga da ake zargin 'yan ƙungiyoyin asiri ne sun afkama wasu garuruwan al'ummomi a jihar Anambra inda bayanai da ke fitowa daga jama'ar ƙauyukan suka tabbatar da kashe akalla mutane goma sha shidda bayan kashe-kashen 'yan bindigan sun shiga wasu ƙananan ƙauyuka da ke makwataka da ainihin ƙauyen da aka kai ma hare-hare inda kuma suka ci gaba da kashe-kashe da jikkata mutane da dama kan haka ne ya sa na ji ta bakin mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar anambra dsp tuchuku kenga ya ce uh, um, muna gudanar da wani aikin tsaro a inda tashe-tashen hankula suka faru kuma a yanzu ba zan iya magana da kai ba daga bisani zan kira ka to sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar ta anambra ta fitar da wata sanarwa daga bisani inda ta ce bayanan da ke fitowa daga ƙauyuka daban-daban da 'yan bindiga suka kai hare-hare bai yi daidai da bayanan da ta tattara ba inda rundunar 'yan sandan jihar ta anambra ta ce a bincikenta mutane shidda ne suka rasa rayukansu yayin kuma da wasu mutane uku suka jikkata Ga abinda wasu da ke makwabtaka da garuruwan da aka kai hare-hare ke cewa. Sincerely, we are not happy and we are tired of all this killing of people. They are human beings. So Wannan tana cewa ne sunana Choma Inwachuku ta ce dangane da hare-haren 'yan bindiga da suka gudana a jihar Anambra abin takaici ne musamman yadda 'yan bindiga suka tada hankali a ƙauyuka hudu. Kawo yanzu ina tabbatar maka da cewa muna cikin fargaba mutane da dama sun gudu daga garuruwansu domin gudun abinda ka iya biyowa baya shi ma wani dan jihar ta anambra da ke bibiyar hare-haren na 'yan bindiga ya ce the on no government on government na anambra state yana cewa ne sunana obinna victor kuma ya kamata gwamnati ta gano su wanene ne 'yan bindiga waɗanda ake kira ba a sani ba ana tsaka da haka kuma sai ga wani umarni daga kungiyar nan ta ipoc inda ta sanar cewa daga yau litinin zuwa talata kowa ya kasance a gida domin bin umarnin zaman gida na dole musa cina zo in waciku wani dan kungiyar ne ta ipoc ya ce IOB leadership under the supervision of Nnamdi Kanu is sit at home order. Kashe dukkanin har-hare sakamakon kashe-kashe da aka yi na ƙauyuka da dama muka umarci mutanenmu da su kasance a gida na tsawon kwanaki biyu. Tuni dai masu a kan al'amuran yau da kullum suka fara tsokace Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a kasar. A kudu maso gabashin Najeriya al'amari ne da yake da alaka da masu son balle kasa sun jima suna cin su ba babbaka an zuba musu ido ko da yake gwamnati akwai yadda take kallon abubuwa saɓanin yadda gama garin mutane suke kalla amma al'amari ne da masana da kuma magabata suke nuna cewa in ba a tashi a tsaye ba to za a wayi gari ɗan haƙƙin da mutum ya rena ya zo ya tsole mishi ido wanda kuma shine abin da ake fuskanta yanzu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamid Abakar Sokoto wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Yanzu haka anan Washington DC agogonmu na cewa karfe 1 da minti 14 na dare. Yanzu kuma sai shirin tsaka mai wuya. ina kyauta zaton cewa insha Allah uh, Donald Trump zai ci wannan zaɓe. Ina kyauta zaton cewa ai alkalman zaɓen sun fara fitowa sosai an fara gane yadda abubuwan suke karkata. Daga dukkan alamu jam'iyyar mu ta Democrat ita ce za ta nasara a wannan zaɓen da za a yi. jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a wannan shiri na musamman na tsaka mawuya wanda a wannan karo dala ce za ta ci gida domin kullum muna maganar zaɓe da siyasa wasu ƙasashe yau za mu yi maganar siyasa amurka ɗin nan tuna kusa zaɓe a nan amurka ɗin na zaɓen shugaban ƙasa kuma daɗin da nake ji shine ina da 'yan uwa guda biyu hausawa ɗaya a new york ɗaya a nan cikin jihar maryland a shi wanda yake new york ɗin shine sani sufiyan haka ne ko eh, sani sufiyan ali sannan kuma wanda yake maryland shi kuma sunan shi sufiyan mai biyar ali su kunga kamar tagwaye ne amma ba na ma jin kun san juna kun san juna da kanku kun taba haduwa ba ma <laughs> hada lokacin da nan bikin kuma daɗin da ah, dukkan ku kanawa ne wannan ku daga Kano yake ko eh, daga Kano ke eh, to saboda haka abin da kawai bambata shine siyasa Amurka shi wancan na New York shine dan jam'iyyar Republican na nan Maryland kuma dan jam'iyyar Democrat to kamar yadda kuka sani muna dab da kai ah, lokacin da za a yi zabe na sabon shugaban kasa ko kuma sabuwar shugaban kasa mai rabo kan dace ba tare da bata lokaci bari in fara da mai zafin Ah, bari fara da um, eh, Sufyan Ali na nan Washington domin shi yake nan cikin wa Shi ne kuma demokrat wa kake ci zai ji zaben nan kuma don me? To, ah, Alhaji Aliyu barka da yamma. Ah, ina kyauta zaton cewa ai alkalman zaben sun fara fitowa sosai an fara gane yadda abubuwan suke karkata. daga dukkan alamu jam'iyyar mu ta democrat ita ce za ta yi nasara a wannan zaben da za a yi akwai wani abu da kake fargabar da zai sa yar takarar ku kamala harris ba ta za ta ci wannan zaben ba eh tabbas akwai ah, musamman al'amarin da ya shafi harkar yakuna da ake yi a palestine da gaza ah, isra'ila da gaza nake so in ce sannan kuma da yakin da ke faruwa tsakanin rasha da ukraine to um, malam sani sufyan da ke new york dan jam'iyyar republican kana jin kamala za ta kada ku barka da wannan lokaci malam ali ina kyauta zancen cewa insha allahu by next month uh, uh, donald trump zai ci wannan zaɓe wato kuma dalilai na shine cewa in ka tsaya ka duba the last three years americans ba su daɗin wannan ba shekaru uku da suka wuce kenan ko eh shekara uku da suka wuce da rabi mutanen amurka da muke amurka ba mu ji daɗin wannan mulkin ba saboda in ka tsaya ka je grocery ma na farko tukunna komai ya yi kayan cefa ne kayan cefa ne na biyu kuma shine cewa kamar ita kamala an sa ta kamar ita ce kamar border caesar amma sai kuma kasance ta performing woefully ba ta yi rawan gani ba ba ta yi rawan gani ba a wannan bangaren na biyu kenan na uku kuma mutanen amerika suna ganin kamar an an mamaye musu gari irin kamar irin bakin haure kamar illegal immigrants sun kawo musu gari hmm. kuma yawanci sun zo sun kawo musu irin harka ba da zan ce ne kamar irin crime sun zo sun bata musu kasa ko sun zo sun bata musu kasa to duk suna shin wannan al'amari hakan nan so a dalilin wannan ne nake ganin kamar cewa insha Allah by next month Trump zai ci zaɓe. Amma Malam Sufyan ba ka ganin cewa an garawar Trump tun ya taɓa zama shugaban ƙasa ba a ga ta Kamala ba wannan ya zama abin da mai amfani a wurin ita Kamala din tun an ɗanɗana Trump ita ba san kamun ludayinta ba? To ai mutane suna ganin cewa mun ga abin da Trump ta yi ita kuma tana tare da Biden a wannan shekara. Amma mataimaki ya ce kuma yadda ka san mataimaki duk inda yake a duniya nan kamar wani hannun dan eh, jira ne kawai. amma makamanta ba kamar last week ba satin da ya wuce nan Biden yake magana cewa duk wani decision da aka yi mikin tare da aka yi mikin din wannan decision din. Eh. Duk abin da aka yi da ita aka yi kenan. yawwa ita aka yi to tun da tare aka yi wannan shawo duk wani abu da aka yi na policy din Biden ya ce tana wurin aka yi wannan abun. Ah Sufyan mai biyar ka da wannan abun da ka ji daga dan uwanka yana faɗa game da yar takarar ku. A'a ban yarda ba. Na farko eh, Malaliyu ya yi magana akan ishu din boda. So magana ishu din boda a muka duba babu wanda ya fi shugaba Donald Trump laifi akan ishu din boda. Tunda in baka manta ba, eh. yauwa in baka manta ba majalisar ƙasar nan ta so ta yi fasin a wani doka ko bil wanda zai kawo gyara akan harkar immigration wanda ya shafi harkar budadin nan gaba daya. Wanda shi Donald Trump shi ya taka rawar gani wajen barar da wannan kudirin da aka kai a majalisa. Wanda inda wannan kudirin ya samu wucewa majalisa da yanzu ba a cikin wannan matsalar da ake ciki. Na farko kenan. sannan abu na biyu ya yi batun akwai magana da ya ta biyu dan tunamin ah, ya ce abubuwa sun yi tsada kayan kudin cefane farashin kaya ya tashi da sauransu yau gaskiya ne abubuwa sun yi tsada a harkar grocery da ake da shi harkar ka kayan abinci da masarufi a ƙasar nan to amma idan ka duba ba iya amurka ba ne kawai duk duniya ne wannan harkar tattalin arziki yake samun matsala abu na farko kenan sannan abu na biyu mu namu ya samo tarihi tun daga mulkin trump wanda shi shugaba joe biden ya gada wanda eh, eh. lokacin da aka shiga matsalar covid-19 din nan gwamnati a ƙasar nan ta san ta buga kuɗi tana ta printin kuɗi tana bai mutane wannan stimulus checks da aka yi ta raba mutane wannan kuɗi a duk tarihi na economist sun ka tambayi masu sanin tattalin arziki za su gaya maka duk lokacin da gwamnati ta zo tana buga kuɗi tana bi mutane wannan yana jawo serious inflation har hawa farashi da kawo na ƙasa a tattalin arzikin ƙasa. To ko bayan ko bayan batun eh, tsadar kayayyaki eh, wani abu da kuma wannan mutane biyu da Kamala da Trump suke da sabanin ra'ayi kan shi shine batun immigration wato shige da fice na ji malam sani ya fara dauko maganar hauren eh, bakin haure din nan sannan kuma akwai batun tattalin arziki kan shiga maganar kiwon lafiya zubar da ciki da sauransu ga haraji da sauransu wane ne kuke jin kuke da karfi a kansu malam sani sufiyan a new york wato kamar ah, maganar dan na cewa kamar irin dama aka buga kuɗi da yawa yana kawo inflation ba zan ce ba zan yi wannan maganar ba ka gane amma su mutane abin da suke duba suke ganin ba sa duba cewa kamar wannan lokacin ya kawo suna ganin wanda yake kai a yanzu shi ya kamata ya gyara wannan abin kuma kan maganan wannan kamben da kai na maganan zubar da ciki da shauransu to za a ga cewa mostly kamar ba al misali kamar mu da muke kamar musulmai hausawa da kuma irin musulman da suke na wasu kasashe don kamar irin na zuwa da mutane dama irin larabawa irin 'yan somaliya masallatai duk da cewa trump ya yi bani ɗin wasu musulmi wani lokaci lokacin 2016 amma ka duba kuma ana support ɗin trump saboda yawancin mu musulmi muna ganin kamar irin zubar da ciki ya tafi irin ya saba da irin amma amma malam sani sufan baka ganin maganar roe v wade wato dokan nan da ta bada dama mata su yi amfani da yanke hukunci wa kansu game da ko suna son su rike ciki ko su eh. zubar da shi wanda shi trump din ya soke ba ka ganin zai janyo mishi matsala kuwa no ban tsammanin zai mai matsala ba gaskiya because in ka sa ka duba irin irin dama su democrat haka za su gani zai jawo mai matsala amma muna ganin cewa da eh, republican suna ganin cewa daidai ne kuma su yawanci musulmai suna kan magana ne akan wannan abortion suna magana ne akan wannan yakin gaza ka gane da eh. palestine suna ganin tun da kaka maganar mutanen gaza wa kake ce eh. zai samu kuri'an musulmi america ne gaskiya trump ne ya samu kuri'ar musulmi hanya ka tabbata kwarai kuwa saboda in sun ce is either ko kuri'in su ya tafi ga jill stein na green party ko ma kare su vote ko ma kuri masu ba wa trump so in ma ka tambaye su me yasa ba su ba wa democrat ba su sun ce da su in democrat ne amma wannan faɗan nan da aka yi na gaza ya sa sun fita daga bayan democrat sun koma republican ce ne haka kuma ka je diyonci masallaci haka in kana magana da mutane wanda suke son harkar siyasa mm. za su baka wannan dalilin na wannan maganar yakin genocide na gaza mm. da kuma maganar wannan zubar da ciki da maganar kuma lgbtq da ake to eh, sufiyan mai biyar ka yarda da abin da kake ji dangane da ko suwaye za su samu ƙuri'an musulmi ko eh, sauran jama'a musamman mutanen kasashen waje da ke nan masu jefa ƙuri'a? To, ƙuri'un musulmi da ke nan Amurka a yanzu dai ba za ka iya tantancewa ka ce tabbas Trump shi zai ja ƙuri'un nan mafiya akasari ba ko eh, ko kamalaci. Tabbas mu musulmi da muke zauna nan muna cikin ɓacin rai da rashin jin daɗin abin da gwamnatin Democrat ta yi na wasarere da harkar yakin da ake yi a tsakanin isra'ila da palestine musulmi ba mu ji daɗin irin matakin da gwamnati ta ɗauka a nan ba. Wani abu da zan so in san ra'ayin Kamalan Sufyan mai biyar shine eh, eh, dole za a ce tunda Kamala mace ce ita za ta samu ƙuri'ar mata domin mun ga hillary ta tsaya zaɓe saboda haka kamala ba ta ce macen farko ta tsaya zaɓe ba kuma ba ta ci zaɓen ba ita hillary so kana jin zama mace kaɗai zai iya sa a ce ita kamala za ta kwashe ƙuri'un mata koko kana jin um, wasu matan za su so su jefa trump a gaskiya ai alkalman mata sun riga su nuna ma gaba ɗaya suna tare da kamala ai ai ba harkar kawai maganar kasancewar ta mace ta farko da za ta tsaya shugaban ƙasa ne yasa mata za su zaɓe ta ba ga maganar da aka yi ta ɗazu ta magana ta kaga ita tana da ra'ayin cewa a kyala kowace mace ta taimakanta hukunci akan ko za ta bar ciki ko za ta zubar da shi ita kamala wanda duka yawancin matan da suke a ƙasar nan tura sun fi karkata da wannan ra'ayi saboda wannan rashin eh, da yake abubuwan suna da yawa dole in wai sauri mu tattaba abubuwa da yawa mu rinka takaita eh, dukkan mu mun sha ganin mutanen nan biyu suna kamfen mun ji irin kalamomin da suke fitowa daga bakunan su akwai ɗayan ku da yake da jin cewa ɗan takararsa ko 'yar takararsa za ta fi samun ƙuri'u saboda yadda mutane suka gamsu da abin da take ji ko kuma idan ka yi la'akari da irin maganganun da Trump yake yi a wajajen kamfan ɗinsa kana da wata damuwa kai su sani? A gaskiya ban da wata damuwa da nake da shi a bayanan da Trump yake yi a wajen kamfen ɗinsa. Amma wasu na cewa yana yawan kato barafa eh, Sufiyan. to amma za ka duba dukkan suna ka tukwaran ayi kasan dama shi an ce kana son abu sai ka baka kanan laifin sa wani lokacin haka ne amma an ka ka duba kuma ka ga cewa irin ni dama abin da sani duba Trump ke ganin cewa zai ci wannan zaben shi ne cewa ka ka duba irin communities da irin amma kana jin in yaje in je eh, wani abu da suka ma da suke zargin sa da yi shine ya je maganganu ya fi yawon magana kan shi abin da ya shafe shi ba abin da ya shafi masu jefa ƙuri'a talakawa da sauran mutanen amerika din ba muna ganin kamar yana magana a abin da shafi mutanen amerika cewa zai dawo da mutabar amerika zai dawo da aiki cikin amerika eh. zai soke tax on overtime haraji zai eh, haraji akan overtime ta ga saboda wannan abubuwa mutane da yawa da suke aiki a garin nan saboda wannan masu yaga sun tripping kansu koma da la'agai da malamai sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin kashi na biyu na wannan muhawara da Ali Mustapha Sokoto ya shirya. Da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. Wakilin Amurka na musamman Amos Hochstein ya isa birnin Beirut a ranar Litinin don tattaunawa da nufin samar da mafita kan rikicin da ke kan iyakar Isra'ila da Labanin wani bangare na yunkurin diflomasiya wanda kuma ya kai sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zuwa yankin domin neman tsage ta wuta a zirin gaza hoxton ya shaidawa manema labarai yayin wata ganawa mai ma'ana tare da nabi berry kakakin majalisar dokokin labanin kuma a lokacin da yake labanin zai tattauna da mambobin gwamnati da sojoji da duk wani wanda yake son yin aiki a kan sanya kasar kan sabon tsari na karfi tsaro kwanciyar hankali da kuma wadatar tattalin arziki. shugaban ƙasar kamar ya koma gida a ranar litinin bayan shafe sama da wata guda ba a gan shi ba lamarin da ya haifar da jita-jita da hasashe game da lafiyar ɗan siyasar mai shekaru 91 da haihuwa a duniya jita-jita game da rashin lafiyar paul biya da hasashen cewa ya mutu ta bazu sosai a lokacin da baya nan inda har gwamnati ta fitar da sanarwa cewa yana cikin ƙoshin lafiya kafin ta dakatar da duk wata tattaunawa da jama'a ta jama'a kan batun. sakataren tsaron amurka lead austin ya faɗa a yayin wata ziyara da ya kai zuwa birnin kib a ranar litinin cewa amurka za ta samar wa ukraine abin da take bukata domin ci gaba da yaƙi da rasha na tsawon watanni 32 to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu na baya sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voa voahausa.com yanzu kan amadadin muhammad hafiz baballe da ya na gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya bada umarni har ma da injiniyar mu ta yau malama na shwan nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum